alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina muhammadin ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina yi mana gabaki ɗaya ta'aziyyar rashin alhaji bashir Uthman tufa wannan rashi ne ga ƙasarmu mu gabaki ɗaya rashi ne ga kano da ta rasa shugaba jagora wanda ya tsaya akan martabar Kano da mutuncinta da kare martabar al'ummata da dukiyarta ni kaina wannan rashi ne gare ni babba na masoyi wanda da shi da mahaifinsa suka nuna ƙauna da soyayya ga sarki halifa da ciroma da ɗan iya da kuma ni da zuri'a mu gabaki ɗaya wannan rashin da jimami dukkan namu ne muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa Allah ya sa ayyukansa na alkhari su bi shi Allah ya yafe masa kusakuransa Allah ya sana cikin aljanna Allah ya jika magabata ga baki ɗaya. muna bawa iyalansa da al'umma hakuri kuma muna roƙo a ci gaba da masa addu'a mu kuma idan ta mu ta zo Allah ya